kuma masu albarka barka mu da saduwa wannan lokaci littafin mu a rana irin zai yi littafin al'awasin min kawasin littafi da ke kokarin yin warwara da bayar da gaskiyan abin da ya faru na daga ƙarairayi da aka gudanar kuma aka yada kuma aka rubuta su tun daga bayar wasu annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wani lokaci mai tsawo na tarihi na ababen da suka faru tsakanin sahabbai na rikita-rikita da sabanoni na cikin gida mai littafin ya yi kokarin kawo karerai da kuma warware su ta hanyar mai su da abin da yake shi ne gaskiya kuma shi ne da na jin mun shiga cikin kasu mutu ko ina muka tsaya na manta wa qalu innahuma jayyid muna magana akan bangaren Ali da Muawiya an kai matakin da sai da aka fitar da wakilai guda biyu domin abubuwa sun kici sun kicin yawa wayannan wakilai su zauna su kalli bangarorin masu rikicin nan kowa da bangaren da ya fito a ga ko za a iya sama ma wannan matsala mafita a kawo ƙarshen ta to wa masu magana sukan ce ko suka ce innahu ma lam majtama'a wai lallai su alƙalan guda biyu da abu musa al'ashari da amurkun al'ams innahu ma kenan ko su biyu lamma jitama'a a yayin da suka haɗu suka taru bi azroh a sunan wani wuri wani wuri ne mai suna azroh min dumatil jandal yanki ne na wata anguwa ta larabawa da ake ce mata dumatul jandal kamar ka ce rigasa a kaduna ko na sun haɗu a adruh kuma yanki ne na dumatul janda in ji masu magana ya kamata mu san wurin da kyau lamba biyu akwai anaku? kyau ya ce adruh ƙaryatu min a amalin shirat ƙauye ne daga cikin yankunan shirat ta ƙa'u wurin yana nan fi tsakasi a wani yanki baina arabi tsakanin ƙasa na sharƙai al'urdun gabashin urdun wal mamlakatu saudiya da masarautar mai saudiya abinda ake nufi shi azruf yana nan a gabashin urdun tsakanin urdun da mamlakatu arabiyyati mai السعودية في الأطراف الجنوبية بنغرن كودنشي من بادية الشام نكوي كان شام وتسيمتي عضل ينكي لنا شام أما ورين ينا تكان أردن المملكة العربية من السعودية wannan shine geographical location ma'ana wurin da yankin azruf yake a inda abu musa al-ash'ari da amru bin a suka zauna don tattauna makomar rikicin aliyu da mu'awi masu maganan suka ce wata sun yi musayar ra'ayi al-mufawada shine faɗi in faɗa ƙarshe da suka yi musayar ra'ayi ittafaqa sai suka samu matsaya ittifaqi ala an yukhli'a ar-rajulayn cewa duka mutum biyun a sauke kowa ma'ana aliyu a warware mubaya'ar da aka yi masa mu'awiya wanda asali dama shi ba a yi masa a shugabanci ba amma gwamna ne na ina na sham ya sauka shi ma ya koma kaman kowa aliyu a sauke shi muawiyan a sauke shi wakilansu su biyu suka tsaya a haka wannan shi ne matakin da suka mai suka tsaya lamba uku haka ne? na'am malaita min al daga cikin gaskiyar ababen da suka faru haqa'iq ma'ana haqa'iqul khabar shine labarai masu tushe ma usi a ta'abiri an abinda idan an munata magana a kansa usi a in an munata magana a kai wa ku shawa'ibul mughalata kuma ya zamo datti ya cuɗanye shi na kuskure labari na gaskiya idan aka muna tafaɗinsa kuma da ya shige shi yuhi mu gairar haƙiƙa sai kuma ya koma ya ba da fahimta wadda ba ta gaskiya labarin gaskiya in aka ɗan sa wani ɗan datti-datti ya mai ya shiga sai kuma ya canza ya koma ba na mai ba ba na gaskiya ba shi ne ma da cewa min al-haqa'iq daga cikin gaskiyar labarai labarai da gaskiya akwai labarin da ma idan usi at-ta'biri an akwai labarin da idan aka tashi fadin sai aka munata wajen fadi ba a fade shi yadda me yake ba wa shabat shawa'ibul mughalafa kuma ya zamo kuskure ya cuɗanye shi ana jina to yuhimu sai kuma ya koma ya ba da sabuwar fahimta gairar haƙiƙa wanda ba ta mai gaskiya ba haka ne wannan to fa shi an zalika al-ikhtilaf fil hukm alai duk ko labarin da ya tsinci shi a wannan yanayi fa shi an zalika al-ikhtilaf sai sabani ya faru a cikin sa fil hukm alai wajen sama ma labarin matsayi haka ne ko ba haka bane tunda ƙarya ta ne ta shiga malai ya ce wannan ana nufin ne gamamman abu ne haka yake ko a yau ko a jiya ko a nan gaba haka yake magana ce ta gaskiya ana sanya mata abin da ba haka ba sai ta lalace sai fahimta ta canza wa min zalik malai ce to daga cikin irin labaran da gasu sun faru amma da aka tashi ba da su sai ba a ba da su yadda suke ba sai suka zama sun ba jama'a fahimta daban-daban hadithatu tahkim abin da ya faru na waɗannan hukuncin na alƙalin nan guda biyu wa da wa abu musa da wa ne da amurbin al'asu ko in ka ga dama ma ka ƙara ka ce abin da ya faru na sai da tuna aisha a tafiya yakin ta banil mai musbalik wanda har aka samu daman zarginta dawa da zina an fahimci sako na me gaskiyan abin da ya faru an yi tafiya ta kuma bar mutane ta kuma je biyan bukatar ta nesa da mutane fitsari ko bayan gida ko ta kuma dawo ta samu tawaga ta tafi sai ta yi wayo ta in na ba hanya ne ban sa hanya ba bari zauna nan an je ba gani ba nan za a dawo kai kadai ka da abokin hira sai bacci safwan bin mu'attal ya biyo hanya ya gano kowa ce ce ya isti'ada tukunna irin subhanallah daga nan ya mata nuni zuwa Gara kuma Idan ta hau shi kuma yana kasa ya ja linzami ya kawo ta ina cikin jama'a ta sauka ta shiga cikin jama'a ke ya aka yi ai na je in biya bukata na ina dawo na samu kun tafi na gato bisa dabara in tsaya na, na san za a biyo ni haka kuma zo aka same ni shin wannan abin da muka faɗi a haka ya faru ko bai faru ba ya faru to amma da aka so a ɓata labarin ya zama ba haka ba ko ana ɗin cusa wani abu shi ke nasi labarin ya tashi aiki sai ba da sabon hukunci me sabon hukunci an yi kaza an yi kaza an yi kaza a dalilin haka kuma sai sabon hukunci ya zo a shari'a wanda da ba a taɓa yin shi ba shine wa kazafi daga nan kuma aka samu haddin masu wa kazafi ai labarin gaskiya ne amma wannan abin da aka cusa wanda bai faru ba a ga lalata to labarin alƙalin nan a ɓangaren mu'awiya da aliyu ba gaskiya ba ne gaskiya ne to bari mu ji me ya bata labari wa qawlul mughalitin da kuma zancen masu kuskure inda suka ce inna aba musa wa amran wai abu musa ashari da amru dan wa dan aus ittafaqa sun hadu sun yi ittifaqi ala khal'i rajulain cewa mu tsige su su duka mutum biyu wadawa duk mun su wakilin kowa ya ce a tsige na shi fa khalaqahuma abu musa ku ji labari wai sai abu musa ya cire su duka shi kuma da amuru ya zo magana wa kafa amuru bi khalqi ali amuru kuma ya takaitu da tsige aliyu duna Ya yake tsige na shi gwanin wa kenan eh haka aka ce labarin ba labarin haka aka kawo shi ba fa abin da ya faru ba kenan ana so a gaya maka wanda ma maka shimfiɗa ne shi abin da ya faru daban wasu sun samu dama sun ci suna ai an ce ne sun yi ittifaki akan duka to yanzu kuma sai gashi an cusa ƙarya a cikin labarin cewa mu Musa ya sauke su duka kai amru da ka sai ka ce na tabbatar da sauke naka amma ni na tabbatar da gwani ai ko kaga ba za a zauna lafiya ba wa aslul mughalata asalin ghalat din shine asalin santin da zamiyan min tajahulil mughalitin ya fito ne daga jahilcin yan santin da zamiyan wanda suka ki tsayawa akan gaskiya anna muawiya sun manta cewa ai muawiya dama lam yakun khalifa ko zama shi ba khalifa ba idan an yi maganar ɗige su duka to ai cikin su ɗaya ne khalifa wai khalifa ali ko a lokacin muawiya ba wanda ya zabe shi ce ne khalifa shi ko dirikicin da yake a abin da muka faɗi a bayan ba yana faɗi bane akan wa khalifanci wannan shine adalcin da ya kamata a yi masa kuma kar a manta shi ba kan kujerar ne yake faɗa shi akwai abin da yake mafaɗa kuma kila da an yi hakan muna sa da kila da an wuce wurin wala huwa da al-khilafa kuma shi bai taɓa ikirarin wa khalifanci ba yau idin a wannan lokaci hatta yahtaja ballantana yahtaja amru amru ya bukaci ila khal'iha an zari khalifanci daga wuyan wa muawiya dama shi ba khalifa ba so amuru da ya to na tabbatar da tsige na ka ni na wana na ma'ana ni na wana na ni na na na kan ra'ayin ta dama shi ba khalifa ba kai ko aliyu dama kai ne wa to ba za a zauna lafiya ba idan kana ci gaba da amsa sunan khalifanci ga kuma abin da wasu mutane ke nema na haƙƙi baka iya tsayawa akan wannan abin kayi wani abu kamar yadda kowa ke magana ina fata dai ka kumanta shi karatun awansu yana buƙatar kana yi kana ɗaurawa da abin da ya wuce a baya wasu in ba ka ɗaura abin da ya wuce a baya in ka zo ka samu karatun a tsaki amma kana iya da garin ka tafi me yasa baka kamo ne tushen ba baka kamo bakin zaran ba so kuma akwai irin wannan littattafan da yawa kuma yana daga cikin tarbiyyar da ya kamata duk ɗaliban karatu na littafi ya koya ya zan yi dinga kulle gaba da wa da baya kulle gaba da baya yan kana bukatar koyaushe sai an bude maka babi sannan za ka yi karatu za ka ci karo da littafai da yawa wanda su ba haka tsarin su yake ba shafi na ɗaya na da alaƙa da shafi na hamsin yana da alaƙa da shafi na saba'in yana da alaƙa da shafi na ɗari su da in ka kasa fahimtar na ɗaya ba za ka taɓa fahimtar na hamsin ɗin ba ba za ka fahimci na mai na ɗarin ba dan zaka ji kawai karatu ne zo maka kamar saukan tsawa baka san ta inda ya samu tushe bal inna aba musa wa amra sani dai yadda lamarin yake abu musa da amru ittafaqa sun yi ittifaqi ne ala an ya ahida bi amri khilafa cewa su miƙa alhakin al'amarin khalifanci alal muslimin a hannun wa musulmai ilal maujudina su danka shi a hannun waɗanda ke nan alaƙai da haya waɗanda suke nan a raye min a sahaba daga cikin fitattun wa sahabbai alladhi na tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya rasu wa huwa anhum radin yana mai yadda da su saboda su wayancan biyun sun ce ne kowa ya haƙura a mai da alhakin abin a hannun fitattu daga cikin sahabbai wanda su suke da haƙƙin su ce wane shugaba wane kama a ba su su koma su tantancewa ya kamata su bawa shugabanci tun daga rikici ya kici ya kicin ya tsakanin wane da da wani hakamai ne ala zalika ittifaqin alƙalan nan guda biyu akan haka da suka yi la yatanawalu muawiya bai shafi muawiya ba cewa tsigewa ana tsige wanda dama yake kai ne to kenan waye za a tsige anan ali ne لأنه لم يكن خليفة فمش با خليفة بني ولم يقاتل على الخلافة كما مش با يفتا بني دون وإنما كان يطالب شينا نيماني بإقامة الحد الشرعي شو شوان شوقباء يتاشي يتيد حد نوع على الذين اشتركوا أكون وإن بسكي تاريا في قتل أثمان أكون كشوا أثمان فلن شيني مغنوا فلما وقع التحكيم أي عند وناء قال على إمامة المسلمين أبي سعد جاء قرن شنوا نمسلمين ma'ana a kan maganan jagoranci wattafaqal hakaman alƙalan biyu suka ittifaqi ala tarkin nazari fiha cewa a bar a bar tunani da bincike da dubi game da shugabanci a bashi a hannun ila kibarin sahaba manya-manyan wa sahabbai wa a ayanihim fitattunsu ko e a basu tunawilu tahkim su ɗauki al'amarin ragamar eh, a wannan domin tanawala tahkim an wahidan sai ya zamo wannan alƙalancin tanawala ya taɓo an wahidan matsala ɗaya ne kacal huwal imama ne waye zai zama shugaba tunda wayannan dai suna ta rikici to waye kamata ya zama shugaba al'umma ta zauna lafiya amma tasarrufu al'amali amma batun gudanarwa a aikace administration fi idaratul bilad wajen gudanar da gari allati kana ta yadi kullum min ar wanda yana hannun kowanne daga cikin su biyu aliyu na da wani bangare da yake gudanarwa muawiya ma haka ne ko yake gudanarwa al-mutaharibaini mutum biyu masu faɗa, fa baqiya kama kana ya ci gaba da zama kamar yadda yake aliyu na da faɗa a ji a madina dawa makka da wani yanki a yanda shi kuma wa eh, da iraq ko kufa da basra kenan shi aliyu a daidai lokacin da shi kuma wa muawiya yana da faɗi a faɗa a yana a sham amma yana da tsirarun wasu yankuna a cikin iraq wanda nan ma yana da magoya baya kuma lokacin sham ita kaɗai girmanta ya fi girman maka da madina ita wa sham kasuwar ƙasa ce tana da girma kana kallo ko yakin da ake har yanzu ba ta kare ba kai inda wasu yan karamar ƙasa ne ai da labarin ta ya tashi har yanzu ba akwai inda ko bom bai taɓa sauka ba a wurin saboda me girman ta ba a je nan ba tukunna ba ma fara ba tana da girma aliyun mutasarrifun fil bilad aliyu ya ci gaba da gudanarwa a cikin garuruwa allati tahta hukmihi wanda suke karkashin fada ajinsa wa muawiya muawiya mutasarrifun fil bilad ya ci gaba da fada aji ko a cikin garuruwa allati tahta hukmihi wanda suke karkashin mene hukunci fa tahkimu hukuncin nan da alƙalan nan suka yi lam yaqa fihi khida'un wala makkah yaudara ko makirci bai auku a cikinsa ba walam ka ta khallalahu balaha sakarci bai ratso cikinsa ba wala ghafla ko rafkana ba rafkana ba sakarci an yi abin ne na me na hankali Wakana ya kunu mahallun lil makr aw al ghafla ya kasance ya kunu lil makr zai kasance mahalli ne na makirci awul ghafla ko kuma na rafkana law anna amran inda a ce shi amru a'lana ya yi shela fi natijati tahkim wajen sakamakon alƙalancin annahu waliya muawiya ana jina walla muawiya inda ya ce ne walla muawiya na tsige naka na ɗora nawa to da wannan ne zai haifar da wa kun gane bayanin kai inda wa da da amru ya ce na tsige na ta kai abu musa shine wa aliyu amma na tabbatar da nawa to shine zai haifar da matsala amma ittifaki suka gaba ɗaya duka aiwa Ko amma ya zauna a miƙa masawan sahabbai al'amari su su fito da sabon shugaba wannan ko ba zai haifar da fitina ba idan da sahabban misali za a yi haka sai kuma su dawo da tunaninsu akan wani daga cikin biyu. shi kenan ya zama zaɓi tunda ya aliyu ya faɗa ya ce ina shura muhajirina wal ansar batun shawarar wa zai zama shugaba shugaba alhakin muhajirai ne da wa ansara kuma yace fa idan shi tamau ala rajulin in suka tattaru akan wani mutum wa sammuhu imaman har suka ambace shi kai ne imam kana zalika lillahi ridwan Allah ma ya yi ko to kaga kenan mala yana nufin anan yace zan maimaita ga gaban nan wa kana yakunu mahallul lil makr ya kasance zai kasance ne bagire ne na makirci wato za a ce an yi makirci ne awil ghafla ko a ce an yi rafkana lau anna amran inda a ce amru a'lana ya yi shelan fi natijati tahkim wajen sakamakon alƙalancin inda ya ce annahu walla muawiya ya mi? ya tsora muawiya imaratul mu'minin wa khilafatul muslimin jagorancin musulmominai khalifancin wa da haka yayi to da sai ake za a yi rikici oh shine ka tura nawa kun gane wa hada ma lam yu'linhu amr wannan abu ne wanda lam yu'linhu amr amru be shela ta haka ba walabta'ahu muawiya muawiya kuma bai ikirari ni ne khalifa ba to walam yaqul bihi ahad wani daga cikin mutane bai faɗi haka ba fi thalathati ashara qarnan almadiya a cikin karni sha uku da suka wuce ba wanda ya ce amru ya ne ya tsige aliyu ya ɗora nashi sannan shi mu'awiyan bai ce ni ne khalifa ba kuma wani bai faɗi wannan ba duk tsawon shekaru dubu ɗaya da ɗari uku da ya wuce ba kwa jina yanzu ƙarni nawa muke ƙarni nawa muke tun baya ba wanda ya taɓa faɗin wata magana cewa wai mu'awiya ya yi ikirarin wa khalifanci amuru ya tabbatar da wa shugabancin muawiya shekara 1300 ba wanda ya taba faɗin wannan sai daga 1400 aka samu marasa kunya suka fito suka ce mene suka ce amuru ya yi min ya nada mu'awiya kuma mu'awiya ya ce shi ne har dubu ɗaya da ɗari uku da ta wuce ba a samu wanda ya taɓa faɗin wannan maganan ba sai yan ba na iya daga jiye zuwa yau a'a ta wuce a'a a'a ba wata kala an ce karni karni goma sha uku duk karni ɗaya shekara ɗari ke to yanzu kuma muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu to dubu ɗaya da ɗari uku da ta wuce mhm. ana ce ma karni ne idan aka shiga ɗarin idan da za a shiga ɗari da shekara biyar kacal sai a ce ana cikin karni na gaba ke misali yanzu 2000 an mimiki na bokon nan an sabbin ko ya suna wannan karni a wurinsu eh karni na ashirin da ɗaya ake ce so da an riga an shiga eh, yanzu sai a ce karni na ashirin da ta, to yanzu a nan musulunci sai a ce karni na na sha biyar hafin ce na oh. so da ka akwai ɗan ƙari dai a cikin lissafinka adadin ba zai zama talatin da wani abu da kace ba ya ɗan fi haka ne eh. kai ka ba ta ma ko shekarar ɗari gaji Abin da ba a faɗe shi ba a dubu ɗaya da ɗari uku ya za a iya zama hujja a shekara ɗari a baya shi ne magana to a haka ke su muna karatu a cikin littafin mu a filatun ƙalin shabawa shi a da safe ya akwai abinda malam ya faɗa ya ce wata matsala ce ban iya kawo ta yanzu ba ko ya kamata ko rike ta ya ce ta an wuce shekara dubu da ɗari biyu da ɗari nawa ba wanda ne ya santa duk can ba santa ba sai kawai rana guda aka samu ne sha shayi ya zauna kawai ya nema mata wuri ya ji kuma shi kenan a wurin su ta zama addini kamanta da aikin shi ai ba zai gaji ba ba da gajiya ai ya roƙi Allah ya mishi jinkiri kuma an mai jinkiri su daga gaskiya sai ta daɗe a wuri ba ta fita ba ƙarya ba yanzu nan za ka sha mamakin inda za ka yanzu za ka sha yanzu ko irin wannan yanayin gizo gizagiza gizo-gizo ake cewa ko da za a yi faustin abu na alheri to ba dai sai ya shekara sannan wani ma a bayan shekara ɗaya zai gani sai ɗauka kamar rana a ka faustin, ka bari a yi postin sharri yau ka jira masu ka labari gobe da jibi ce sai ka ji kowa ya ce na gani na gani na gani na gani akwai sauki wajen tura tsiya ma akwai wahala wajen yaduwar haka abin yake malin yake cewa wa khilafatu muawiya kuma khalifancin muawiya lam tabda bata fara ba illa ba'da sulh sai bayan da sulhu ta faru kenan duk rikicin da ake tsakanin Aliyu da Muawiya Muawiya ba khalifa ne. sai ma bayan aliyu ya ne ya rasu kuma muawiya ba shi ya kashe aliyu hasali ma wasu aka nemo su su zo su kashe da aliyin da muawiyan da amurin a yi abin kuma a daidai lokaci ɗaya kuma suka shirya haka a daidai lokaci aka ce wajen sallah aka ce sallar asuba kuma kowannen su a sallar asuba aka je kashe shi ake sa an kashe aliyu a sallar asuba ake sa an suka muawiya Allah ya ce taimake shi ya mai da martanin suka sai dafin na can ya fi aiki ko mu ce aka yi nasara akan watan shi kuma sai jinya shi kuma amurka da aka je kashewa a shan masar shi kuma shi ne liman sai bai fito ba yana da lalura kuma bai san zo kashe shi ba sai na'ibinsa habibu bin kharija ya fito mai sukan ya soke shi da aka duba aka ce kai ya aka yi me ka zo ya ce na zo in kashe liman ne shi to ai ba shi bane sai ce wa aka ce waye ce ai wani ne sai ce to aradtu amran ni dai amru na nufo amma wa arada Allah kharija Allah kuma ya kaddar kharija ce kharija ne abin da ya fada kansa ka kalla shirin akan waye amru ne amma kisan sai ta fada mawa kharija shi mai maganar da kansa ya ce a aradtu amran wa arada Allah kharija ni amuru na nufo Allah kuma ya kaddara a kharija abin da ya faɗi karatun kaddara ta jiya ya fito ana da muka ce ka'idar kaddara dole ya zama akwai ilimi Allah ya san abin zai faru kuma an rubuta sannan kuma a samu mashi'a da irada kenan su da suka shiru a wanda suka shiru akan wa amuru shi kuma mashi'ar Allah da iradarsa ba ta ce akan amuru abin zai faru ba sai ta ce akan wa kharija za ta faru a ga wannan ma ya kara tabbatar maka da abin to kaga muawiya bai kashe wa aliyu wallan tana ce shi ya kashe shi sai da aka kashe aliyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabtakarsa ta tabbata maganar da ya taɓa yi akan hasan ya ce hasan zai yi shugaba kuma in yi shugabanci zai sasanta wani rikici da ya daɗe sharaf ana gamawa kashe aliyu hassan ya zama khalifa na wasu 'yan watanni wannan watannin ne hassan ya kira mu'awiya aka tattauna ya ce to ka iya gwamnati kuma ka daɗe na yi zamanin babana ka yi zamanin abbakar ka rike kaza zamanin menene omar ka rike kaza a sham ka rike kaza a zamanin usman zamanin babana na ma duk kana can gwamnati kai ka santa sannan kai gidan ku mulki aka gada babanka abu sufyan dama sarki saboda ka iya mulki ni ban iya gashi amma da shari ka daidaita kowa bai ɗaya? sannan duk wanda yake goyon bayan mahaifina wanda ya faɗa da kai to kada dalilin kai yanzu shugaba ne kuma ka sa musu kahon zuka da ƙyama ka yafi a ci gaba da gudanar da rayuwa da ƙwallon suka da. hassan ya juya madina ba ya wuce yana sham har ya ce masa in kana son fada ka ta dawo madina ka dawo madina sai ce a na kusa sabawa da da sham don koma ce sai koma ce daga ranar ne ma'awiya ya zama mai khalifa ashe duk sanda ake rikicin can shi ba ba khalifa ba ne don an zo an ce mana an ɗige muawiya daga me an ce da to in daga gwamna ne to kenan dama karkashin aliyu yake kenan ne a gwamna to dama ba maganar ɗige ba ta yi magana ne a kan kowannensu ya haƙura da abin da ake ja a kai kake ja a kan wannan kai wannan duk hakura a maida ma sauran shugaban sahabban da ke da rai al'amarin su duba mai yabi dace wa khilafatu muawiya lam tubda gwamnatin muawiya bata fara ba illa ba'da sulh sai bayan an yi sulhu ma al-hasan ibn ali tare da hasan dan ali wa qad tammat bi mubaya'ati al-hasan khalifancin muawiya ta tabbata ta hanyar mubaya'an da hasan yayi li muawiya yemawa da su kuma al'alawiyin magoya bayan wa kenan ali a ce wasu wanda akwai wayancan lalatattun mutanen wanda suka shi sai nawa Usman suka kuma koma bayan wa Aliyu don su samu kariya ta gwamnati suka ce ma Hassan ba haka muke so ba kayi abin da ba masu kai ma lahira za suka wa kashe shi amma da suka rasa ya za su kisan za ta bayyana sai suka kala wa matarsa shiwa hasan cewa matar shi ne ta sa masa dafi ya ce ya mutu to me ya mata me ya matsala da za su sami dafi me take so ta gada za su sami dafi me ya mata shi ne bayan haɗa baki ne ta ba shi dafi to wani riba ta ce me aka kawo aka baka? wa min dalika al-yawm faqat tun daga wannan rana ne kadai sun miya muawiya aka fara kiran muawiya da suna amirul mu'minin fa amr amr ibn al-as lam yughalib bai tuntube ba wato bai kuskurantar da abu musa ba wato bai batar da abu musa ba wala mai kuma bai yaudare shi ba saɓanin maganar da ake faɗi cewa oh ka sauke naka ni ma na sauke shi amma ni bayan kuma can an ce sun yi mitin ne akan duk sai da aka zo gaban jama'a shi sai ya saba a ganin ana so a danganta masa habin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mummunan dabi'a ta yaudar. so shi ne manufa sannan kalubale ga ɗalibai masu karatu a matakin mutawassit da sauransu sun sani littafin suna eh, durusun fi tarihi islami wannan maganar ita aka rubuta shi yasa muke da muka laqad shamimna na at-tashayyu aw aw aw mun ji dan kanshi kanshin ko dai rashin tace tarihi ko kuma kila a samu ko wanda yake mushi a sassauci a wajen rubuta wannan littafin kuma yau shine littafin da ake karanta a matsayin littafin tarihi a mutawassit dukkanin najeriya arewa har ma da najeriya yamma wanda ce yamma an san da nake nufi ko ina kenan yankin yarbawa da yankin mu na arewa ban ce yankin kudu ba shine wannan littafin durusun fi tarihi islami shi san aka ba malami wannan darasin ya karantar to dole sai ya zama yana da fahimta game da irin suwa al'awansu da sauran littattafai masu tsafta domin in ya zo ya kawo lalataccen magana to kuma ya sani akwai amana na ya ɗarko mai kyan yawa ya gaya ma ɗalibai sai ya ce ku riƙa wannan don ku ci jarabawan syllabus amma ga mai kyanta ko kamar yadda littattafan tauhidi da ake yi na asha'ira ne da maturidiyya ba na ahlus sunna wal jama'a ba ne to shi san aka malami da ya san makin amkan to zai kokari ya zama littafi biyu ne da wannan mai shirme da wancan mai kyau in aka zo da mai shirman a sanar da su don su san tsiyar su ci jarabawa da tsiyar tun da tsiyar za a rubuta tambaya kuma tsiyar ake so ka rubuta sai a ce ka ci jarabawa to a su iya tsiyar amma sannan su koyi wa arzikin don su san na bauta ma Allah su tsaraki da su mai kyau wannan wata ka'ida ce ne to mala yake ce mana la'annahu lam yu'ti muawiya ta shay'an jadidan domin ai shi amru bai makala wa muawiya wani sabon mukami ba haka ne bai makala mishi wani sabon mukami ba da ma muawiya gwamnati sai ta nawo gwanin yana nan a yadda yake naka ko gwanin a kan shugabancin shi ne matsala to ka sauke shi to kai ka sauke shi sai ya ta sauka mafi to sai ake magana akan to yanzu ma'auya eh, amr ibn al-as ya yayi yaudara ba yaudara ya dukkan su an ce fi tanazuli na in suka yi tanazuli tambayar da dami maka ma masallacin kafin aliyu ya zama khalifa gwamna ne kuma amsa to kafin kuma a zo a yi matsalar tahkim ko rikicin shi da mu'awiya mu'awiya gwamna ne kina tsakanin su ma akwai mai mukami a lokacin wanda ɗaya yana da shi ɗaya to kuma ko da an zo an sauka ɗaya da ma gwamna ne ko kuma mai alhakin ya binciki jinin wa usmanu ba gwamna ba ne da gwamnan na da dama ba ma zai nemi wani ya masa ba kun gane karatun a yana aka yi a madina a yana fada take a lokacin a madina gwamna da ake magana a kai shi ne muawiya a yana yake a yana yake amsan doka daga madina idan yana so a nema masa haƙƙin jinin ɗan uwansa ina zai zo ya zo ya yi abin da ya kamata yake bai ɗauki doka sau da bayi da hurin shi kuma sai ya gaba a mushi daidai ba sai ce to ina ja da wannan shugabanci tun da dai bai yi abin da ya kamata kaya kaya kaya kaya aka ce kai tun wannan shugabancin da a sauka tukunna a nemo waɗanda suke da hannun kullawa da warwarewa su zo su ƙara shigowa cikin matsala a ƙara duba mafita ولم يقرر في التحكيم amur bai tabbatar da wani abu wajen alƙalancin nan ghairar lazi qarrarahu abu musa koma bayan abinda abu musa ya tabbatar walam yakhruj bai fice ba amma tafaqa alaihi daga abinda suka yi ittifaqi ma'an tare na cewa kowa ya haƙura sai a gaya ma sauran manyan sahabbai su yanke hukunci fa baqiyatul iraq wal hijaz iraq da hijaz sai suka yi saura wa ma yattabi'uhuma da garuruwan da ke biye da su tahta yadi a hannun man kana hannun wanda tun dama suke hannunsa min qab ma'ana iraq da hijaz sai suka tabbata a hannun wa aliyu iraq da hijaz wa baqiyat sham sham kuma sai saura kuma ya tabi oha da garuruwan da ke biye da ita tahta yadi a hannun man kana tahtahu tahta yadihi min qabl a hannun wanda dama ke hannunsa kafin haka shi ne muawiya wata allaka fil shugabanci ya ratayu masa sai kunu da abin da sannu zai kasance min ittifaqi na ittifaqin a ayani sahabati alaiha fitattun sahabbai akanta yanzu muawiya ya koma inda yake aliyu ya dawo inda yake a barwawa manyan sahabbai su ba da mafita akan shugabancin al'umma wa ayyu zambin li amr Don Allah me laifin amru fi ayyi shay'in mimma waqa a cikin dukkan abin da me ya faru me laifin sa annal balaha batun wawanci da aka je aka dangana lam takun min abi musa wannan ba dabi'an abu musa bane da aka ce wai shi bai da wayo amru ya masa ne ya masa wayo eh walakin mimman yuridu an yafhamu alwaqa'i sai dai maganan jingina wawanci ga abu musa ya fito ne daga mutumin da ke nufin ya fahimci abin da ya auku ala ghairi ma ƙasa alaihi ba yadda ya auku ba mutumin da yake so ya faɗa abin ba yadda ya faru ba shi ne ya danganta ma abu musa wawanci kuma ya danganta ma wa amuru makirci duk siffofin nan guda biyu suka ne ko yabo subhanallah aka danganta ma amurwa makirci da yaudara aka danganta ma wa kuma abu musa wawanci da sokwanci ko shi bai da wani kuma wannan fa ɗaliban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka danganta musu wannan sifa saboda a ci mutuncin su ha kullu man sha'a kama yasha ko eh lalle sai kokarin fahimtar yadda al'amarin yake kullu man sha'a duk wanda ya so kama ya sha'u kama yadda ya so amma hiya amma al'amarin da ya faru fa zahiratun wadiha a fili take karara da kulli man ha na duk wanda yake kallanta kama hiya kamar yadda ta faru to kana so ka gane irin su awasin za ka nema da makamantansu su gaya maka gaskiyan me ya faru lokacin kisatul mai tahkim in ba shi ba to kana ji kana gani za a sa zuciyarka ta ƙi wani so wani ko kuma ma duka tarkata su ka dinga faɗin abin da miyagun ke faɗi a kansu kuma karshenta ka dinga koya ma wasu ɗaliban wannan irin karatu da wannan tarbiyyar su ma kuma wata ran su iya sama da wani a haka shi kullum muke cewa mu zama islamic ambassadors kyawawan jakadu na mai na musulunci a da muka samu kanmu ba ka ba akwai matsala an yi lokacin da ba wani da dattin za a kwasa a baka Allah ya jika mala Ahmad Adam Algarkawi bai yansu ba littafi yake karanta na tarihi na sa'a yana cikin karatun da ya kai wani gaba a ranar sai ce ma ɗalibai lalle daga nan mawallafin littafin nan ko dai gajiya ta samu ko na abu ya same shi a lokacin da ya gitto masa a rayuwa sai ta ce wanda ya dinga yi a baya a daidai nan sai ya kasa mai kuma sai ya zama yana haɗa komai a wuri guda ba za mu iya ci gaba da karanta littafin nan daga nan ba sami shi da a aji ka ce na domin za ka zo ne ke faɗin abin da aka zuba kuma irin wannan abubuwan ne da za su jawo a sauki wancan a zagi wancan a aibin wancan ya ce daga nan ya samu matsala Allah ya masa rahma da Allah a baya ya samu zarafi da bahaushe ke ce mazarafi da wadataccen mai lokaci ya sa rariya amma fara ganin nan ba rariya kawai ɗebo ta yi dinga yana ruwa Allah ce to ba za mu ci gaba da ɗebo wa mu muna watsawa ba a yanda shi ya ɗebo ya zuba afallahu anhu Allah ya masa afuwa ba yi ba so ka ce Allah ya mai afuwa amma mu kan ba za mu isa da wannan to dole sai ka zama haka amma ka ce kowane irin abu za ka ɗebo ka zo ka watsa wanda duk yake sauraron ka ba kai wani yardajje ne a wurin shi kuma haka zai ɗauka kuma je isa a matsayin shi ma wakili Allah ya samu da shi <clears throat> to kwata-kwata fa abin da muka karanta kenan iya kashi kenan lamba na uku mata cinye mana lokaci ko sai mu tashi fa qala amru li abi musa kenan Allah ya samu da shi wannan Allah awafi ne